صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله على an kamo rediyo biyu Hausa a cikin shirinsa na rana na yau Asabar. Muhammad Amin Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su. Da farko dai za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan shi sai mu kawo muku shirin na guzurin hanya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Da fatan masu su gyara zama kuma su daɗin shirin amma kafin nan ga shirin kukunsan san tare da Abdullahi Salihu Katsina. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar shida ga watan Agustan shekara ta 2022 wanda ya daidai da takwas ga watan Muharram na shekara ta 1444 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 197 da suka gabata a rana irin ta yau wato shida ga watan Agustan shekara ta 1825 kasar bolivia ta samu 'yancin kanta daga hannun turawan spain 'yan mulkin mallaka turawan spain dai sun fara shimfida ikon su ne a kasar bolivia a cikin karni na goma sha biyar miladiya a lokacin da turawan suke mulkin mallaka a kasar dai mutane da dama suke yunkurin kwatar 'yancin kan kasar amma ba tare da sun samu nasara ba sai lokacin da simon bolivia ya shelanta yaƙi akan 'yan mulkin mallaka a latin amurka a shekara ta da tara. a lokacin da kuma magoya bayansa suka watsu a duk faɗin ƙasar kuma suka fatattake sojojin spain bolivia tana da faɗin ƙasar kilomita murabba'i miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu a kudancin amurka kuma tana makwabtaka ne da kasashen peru chile argentina da kuma brazil da ƙarshe masu ware ko kun san cewa shekaru 78 da suka gabata a rana irin ta yau wato 6 ga watan agustan shekara ta 1945 a ƙarshen yakin duniya na biyu sojojin amurka sun jefa bamabamai na nukiliya a kan birnin hiroshima na ƙasar japan nauyin wannan bam ɗin dai ya kai ton dubu ashirin na sinadarin tnt wanda ya shafe garin daga doron ƙasa ya kuma kashe mutane aƙalla dubu casa'in sannan wasu dubu saba'in da biyar suka jikkata banda haka kuma tasirin wannan bam ɗin yana cutar da halittu da kuma ziriyar mutane waɗanda aka jifa bam ɗin bayan kwanaki uku kuma sojan amurka suka sake jefa wani bom din na nukiliya a kan garin nagasaki na kasar ta japan wanda ya barna irin ta hiroshima inda dubban mutane suka rasa rayukansu hakanan kuma wannan bom din ya soya kasar wurin ta yadda hatta tsirrai ba za su iya fitowa ba kamar da kuma ya gurbata iska ta yankin baki ɗaya.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar ashirin mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. su. taron biyoyin shahadar mafi karancin shekaru a karbala wato ali asgar a jiya da yamma gwamnatin najeriya ta buƙaci kamfanin google ta haramta wa ƙungiyoyin 'yan ta'adda amfani da youtube a iraki kuma shugaban majalisar dokokin ƙasar ya amince da buƙatar muktada asadar na a sake zaɓi majalisar dokokin ƙasar yanzu kuma ga cikakkun labaran masu makoki da juyayin ashura a nan kasar iran sun gabatar da juyayin shahadar ali asgar salam dan imam hussein salam wanda ya shahada a karbala tare da sauran iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa wasallam a shekara ta 61 bayan hijira kamfanin jinajin labaran ip na kasar iran ya bayyana cewa ana gudanar da wannan juyayin ne a daren juma'a na farko na cikin watan muharram a birnin shiraz na kudancin kasar iran dai an gudanar da juyayin ne a hubarin sha shirak wuri mafi tsarki a garin inda hubarin ahmad bin musa salam kanin limami na takwas daga cikin limami tsarki daga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam yake kamar yadda aka saba dai a kowace shekara mata masu sayar da 'ya'yansu wa'anda ba su fi watanni shida ba a duniya sukan zo tare da 'ya'yansu sanye da korayen riguna don saboda bai a ga imam hussein salam kan cewa 'ya'yansu a shirye suke su ba da rayukansu kan tafarkin musulunci na asali wato masabar iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam an gudanar da wannan juyayin ne a garuruwa fiye da biyar da ɗari saba'in a duk ƙasar aliyu asgar dai ya shahada ne a hannun mahaifinsa imam hussein salam a ranar goma ga watan muharram a shekara ta 61 bayan hijira a lokacin da mahaifinsa ya ɗaga shi ya nuna wa makiya kan cewa yana fama da kishirwa su karbe shi su sha da shi ruwa sai kawai sojojin yazid suka yanke wuyarsa da kibiya kuma suka kashe shi a hannu mahaifinsa ministan watsa labarai a tare najeriya lai muhammad ya yi kira ga kamfanin google wanda yake da shafuka na watsa saƙonni ta yanar gizo da ya toshewa ƙungiyoyin 'yan ta'adda wa'annan kafafen sadarwar don yana yaɗuwar mummuna a gidunsu a cikin mutane kamfanin dinacin labarun reuters ya nakalto ministan yana faɗar haka a ranar alhamis ya kuma ƙara da cewa gwamnatin ta fi damuwa da ayyukan ƙungiyar ipop ta 'yan awarin ƙabilar ibo a kudancin ƙasar wanda suke amfani da wannan kafafe don yada mummunan ra'ayinsu na 'yan aware har ila yau daraktan kamfanin sadarwa na google na shiyar yankin kudancin sahara charles morito ya bayyana cewa kamfaninsa a shirye yake ya aikata hakan don baya son 'yan ta'adda su yi amfani da kafafen sadarwansa don yada ayyukan ta'addanci 'yan najeriya ne dai suke amfani da kafafen sadarwa na kamfanin google wanda suka hada da twitter youtube email da kuma facebook gwamnatin najeriya dai ta haramta kungiyar ipop sannan tana daukanta a matsayin kungiyar 'yan ta'adda shugaban majistar dokokin kasar iraki muhammad halbusi ya goyi bayan bukatar said muktada al-sadr na a sake gudanar da zaben majalisar dokokin kasar duk da cewa lokacinsa bai yi ba kamfanin dinancin labaran sumairiya news yana nakalto alhalbusi yana faɗar haka a shafinsa na twitter ya kuma ƙara da cewa a ganinsa ita ce hanya tilo wacce za ta fitar da ƙasar ta iraki daga matsalolin siyasar da take fama da su a halin yanzu alhalbusi ya ƙara da cewa mutanen da suke mamaye da majalisar dokokin ƙasar a halin yanzu bangare ne na mutanen ƙasar iraki kuma ya kamata a saurari kokensu. su a cikin watan oktoban shekarar da ta gabata ce dai aka gudanar da zaɓen majalisar dokokin ƙasar iraki inda kawancen jam'iyyun sadar suka sami rinjaye a majalisar da kujeru 73 amma kuma duk da haka suka kasa a kafa gwamnati wanda dole ne sai sun hada da wasu jam'iyyun don cimma adadin da suke bukata don kafa gwamnati wannan ya sa muktada sadar ya umarci 'yan majalisarsa da su janye daga majalisar sannan daga baya magoya bayansa suka mamaye majalisar a ranar asabar da ta gabata sannan suka fara zaman dirshe a cikin majalisar har sai baba ta gani muktada sadir dai yana son kafa gwamnati shi kadai da gungun jam'iyyunsa amma sauran jam'iyyun sun ƙi amincewa da hakan saboda yawan wakilansa ba su kai kashi da yake bukata na kafa gwamnati ba don haka dole ne sai ya haɗa kai da wata jam'iyya don kafa gwamnati masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran tashar talabijin ta bloomberg ta nakalto tashar talabijin ta rasha today na ƙasar rasha na cewa ƙoƙarin da ƙasashen yamma ƙarƙashin jagorancin amurka suke yi na mai da rasha saniyar ware ta hanyar ɗora mata takunkuman tattalin arziki bai cimma manufofinsa ba rahoton ya ƙara da cewa rabin ƙasashen ƙungiyar g20 na goyon bayan takunkuman da aka ɗora wa ƙasar ta rasha tun bayan da ta shiga yaƙi a ƙasar ukraine kuma sun hada da amurka birtaniya da ƙasashen ƙungiyar tarayyar turai da kanada da australia da japan da kuma korea ta kudu amma kasashen brazil argentina china india indonesia mexico saudi arabia afirka ta kudu da kuma turkiya duk sun ƙi goyon bayan takunkuman a cikin watan fabrairun da ya gabata ne dai kasar rasha ta kaddamar da yaƙi na musamman a yankin donbass na kasar ukraine da nufin 'yantar da su daga gwamnatin kasar ukraine wacce take wahalar da su tun kimanin shekaru takwas da suka gabata mutane yankin donbass dai wa'anda suke magana da harshen rashanci sun shelanta ɓallewa daga kasar ukraine tun shekara ta 2014 bayan fara yakin ne dai kasashen amurka da kawayenta suka dora kasar rasha takunkuman tattalin arziki mafi tsanani wa'anda suka jawo karancin abinci da makamashi a duniya da kuma hauhawan farashin kayayyaki a kasashen duniya da dama daga ciki har da kasashen da suka dora wa kasar rasha takunkuman tattalin arziki kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ya yi allah wadai da harin ta'addancin da aka kai wa masu juyayin ashura a birnin kabul na kasar afghanistan a jiya juma'a ya kuma buƙaci gwamnatin rikon ƙwarya na kasar da ta samarwa 'yan shi'a wanda suke makokin juyayin ashura tsaro da ya kamata kamfanin dinnacin labaran irna na kasar iran ya nakalto nasir kan'ani faɗar haka a jiya juma'a ya kuma ƙara da cewa ya zama wajibi ga gwamnatin ƙasar afghanistan ta samar da cikakken tsaro ga mabiya masabar shi'a a ƙasar a matsayinta na mai kula da harkokin tsaron ƙasar ta afghanistan daga ƙarshe kan'ani ya nuna alhininsa ga iyalan wanda suka yi shahada a harin na jiya da kuma fatan jinya jinya da gaggawa ga wanda suka ji rauni masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To a gaida Tahir Amin da ya labaran duniya. Yanzu kuma sai mu je shirinmu na gaba wato shirin nan na guzurin hanya wanda Sheikh Dr. Abdulkadir Mubarak ya shirya kuma zai gabatar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين تماما صاروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na guzirin hanya shirin da muke kokari a cikinsa mu gabatar da maganganu na magabata hadisai da kuma bayanai na annabawa da ausiyawo kai har ma da kitab Allah subhanahu wa ta'ala wanda idan mai ji ya saurara ya yi riko da shi ya sanya shi a aiki insha Allahu zai zama masa guziri bisa wannan hanya da muke kai ta komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. idan masu haro na tare da mu har yanzu muna nan ne a cikin bayani dangane da al'amura na al'amarin da ya shafi ilimi mun kawo maganganu da hadisai kai hatta da ayoyin alkur'ani dangane da al'amura na muhimmancin neman ilimi a rayuwar ɗan adam da kuma yadda ilimi yake zama garkuwa ga wanda yake ainihin ma'abucinsa wanda ya neme shi musamman kuma ya aiki da shi to a yau ma kamar yadda muka saba wani al'amari mai muhimmanci shine bayan mun gama shirinmu na wancan da ya gabata bayan mun bijiro da al'amura na al'amurorin ilimin nan akwai wanda yake cewa a cikin bayanansa ko da yake ba a shirin da ya yi mana tambayar ba amma bayan shirin ne yake mana wata tambaya sai muka ga cewa tambayar ta tana da muhimmanci ya kamata mu bujiro da ita a cikin wannan shirin da muke gabatarwa na guzurin hanya wato abin da yake cewa shine kuna ta maganganu akan ilimi ilimi ilimi hatta kuna nuna cewa ma mai bauta wanda yake bautawa Allah subhanahu ta'ala koyaushe safe da rana da dare yana cikin bauta kuna nuna kamar mai ilimi ya fi shi a wajen Allah ta'ala to ashe ba akwai masu ilimin daga ilimin a kwakwalansu ba amma kuma in suka tafka maka wasu abubuwan sai ka rantse akan cewa gara ma jahili da su shin irin waɗannan me amfanin irin wannan ilimin tun daga sunan muna kallo ilimin ya zama ba shi da amfani gare su to me za ku ce dangane da irin wannan bayanai ko kuma waɗannan abubuwa da suke faruwa a rayuwarmu ta yau da gobe to wannan bayanin shine abin da wani bayan duk bayanan da muka yi da kuma hadisan da muka kawo na muhimmancin ilimi wani bawan allah yake wannan tsokaci to saboda ko dai shi a kan kansa mun ba shi amsa amma domin muhimmancin wannan tambaya da bijiro da ita shine muka ga cewa ya kamata wannan tambaya ta sa ita mu bijiro da ita a wannan shiri hakikatan yan uwa idan mutum yana magana akan ɗaiɗaikun mutane da nuna cewa wane ai zancen ilimi ya neme shi ya same shi bai yi aiki da shi ba ya kasance baya bautan Allah yadda ya kamata ga kuma ilimin ko kuma yana yin wasu abubuwa na sabo ko kuma yana wasu abubuwa na fandara yana yin abubuwa na karkatar da al'umma amma kuma gashi ya yi karatu yana da ilimin saboda haka wannan ya nuna cewa ilimin ba shi ba ne wato ba shi ne mai amfani ba duk wanda yake da irin wannan tunanin da kuma wanda yake bujar da wannan to bai san mai ilimi ba kuma bai san ma ina aka sa gaba ba idan muke zancen ilimi da muhimmancin ilimi shi wannan yana nan a matsayinsa wato kenan babu wani abu wanda zai sa don wani ya yi ilimi ya yi karatu amma baya aiki da iliminsa shi kenan sai ya zama wannan ne dalili na nuna cewa ilimi ba shi da amfani duk wanda yake da wannan tunanin to bai ma san menene hakikanin yadda aka ainihin dosa ba domin al'amarin ilimi ilimi kamar yadda muka ce yana raya dan adam yana raya zukata yana sanya mutum ya dinga duk ayyukansa hatta na bauta ɗin a bisa yaƙini ba tare da cewa yana yin abun bisa zato ba ne ko kuma yana yi ne kamar aitun nasa kamar yadda ya ga mutane na yi kurin yana yi musu takalidi ne yana kwaikwayo ba kana yin abinka ne ka da ubangiji subhanahu wa ta'ala a bisa wannan yanayi ne wannan ilimin zai baka kariya a wannan yanayi ne ka kama ta farki hanya ta koma zuwa ga Allah ta yadda an kaje masa kana da wani guziri a hannunka mai muhimmanci wanda da Allah ya ce me yasa kai kaza saboda kai kaza saboda me kai kaza zaka ce saboda ilimin da nayi kuma ga karatun da nayi ga hujjata a bisa ilimi amma shi jahili ya yi bautan ya yi bautan la'alla duk abubuwa da yi ba ma daidai ya yi ba saboda ba yi karatu ba shi ko ubangiji wata Allah ba a bauta masa da jahilci wasu walaka shi matsayin ilimi baya canjawa yana nan muhimmancinsa yana nan kamar inda muke bujirwa da shi amma kai abin da ka bujiro da shi cewa ga wani ya yi karatu amma ya fandare to sai mu ce irin waɗannan misalce-misalcen ai suna da yawa ba kuma yana nufin dama duk wanda ya yi karatu ya yi ilimin ya zurfafa cikin ilimin yana nufin dolan dole dole sai ka same shi yana yin abubuwa daidai ba babu wanda ya wannan magana din saboda al'amari shine dai ka dai shi kuma ka dai karanta ilimin ka kuma nemi ilimin ka kuma sami ilimin shine abu mai muhimmanci aiki da kuma ilimin wannan marhala din marhala ce mai muhimmancin gaske za ta zama wani abu wanda yake ilimin ana nan in dai mutum yana dauke da shi hatta waɗannan da ba sa aiki da shi ɗin suna gaya wa kansu cewa lalle suna cikin wani hali na sabon Allah suna cikin wani hali na ainihin nadama nan gaba za su yi ta domin suna da sanin cewa a ranar kiyama nadamar da mai ilimi zai yi in bai aiki da iliminsa ba ya fi akan wanda jahili bai ma yi karatu din ba saboda kai kayi ilimin amma ka ki aiki da wannan ilimin to kai nadamar ka da za ka yi domin azaban mutumin ma wanda ya ilimin bai aiki da shi ba ta fi yawa saboda haka ina fata kamar yadda na bawa shi wannan mai tambaya amsa a cikin al'amura na cewa lallai ilimi yana nan da muhimmancinsa to haka ma duk sauran mutane waɗanda suke sauraron wannan shiri na guzurin hanya ya kamata su ma su ɗauki wannan darasi akan cewa ilimi muhimmancin sana nan ko da ko an samu wani mai ilimi wanda baya aiki da shi wannan ba zai sarayar da muhimmancin ilimi ba ilimi har abada har Allah ya naɗe ƙasarsa ilimi yana nan akan cewa yana da muhimmanci kuma guzuri ne mafi girma daga cikin guzurorin da mutum zai iya riko da su wajen hanya ta komawarsa zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shin na kiɗe-kiɗen iraniyawa ai saurari lafiya Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Barka mu da warhaka da kuma sake sauraron a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda cikin samiya kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan kasar Iran. To da yake muna cikin ranaku na juyayin Ashura ne na zagayewar shahadar Imam Hussein alaihi salam. Da haka za mu gaito muku mawaƙa da suka yi mana waƙe-waƙe inda a wannan karan za mu gaito muku Muhammad Mutamadi domin jin irin waka da tanadar. Ai saurari lafiya. an gaishe ka muhammad mu'tamadi a cikin wannan waka ta juyayi da gabatar mana da fata masu sun amfana kuma sun ji daɗin waka da fata allah madaukakin sarki ya sanya mutum imam hussein alaihi salam kuma anan zan jaran zamu shirin gan lokacin alharan mu a tarbiyyar mu a shiri na gaba domin ji mu dauki sabuwar wakar amma kafin nan amma adin wasu shirin kamala ni da na kasance ta kuwa shi nake cewa ku bibiye mu a shafin na ragizo wato www.cb1 ng a چه شورش است که در خلق عالم است باز چه نوه و چه عذاب و چه ماتم است باز این چه خیز عظیم است که از زمین بینفخ سود ma saurari ya zama wajibin jarin zamu shirin a nan gan lokaci na harara mu a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu dauki da sa'a dan shirye amma kafin nan amma din tahir amin da kasuwan labaran duniya ni ma da gun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya.